Lord, in the بشهر تسوق فيه أمراض الجنان مرحبا ووجد أجه يقوم مؤدبا مرحبا بشهر تغلق فيه أبواب النيران مرحبا ووجد أجه كل قلوب النار مرحبا ووجد تفكر فيه الشياطين أجه دور الشياطين مرحبا بشهر الجود maraba da wata kyauta da kuma kyautawa marhaban bi shaharin fi lailatun khayrun min alfi shahr maraba da watan da yake akwai dare ɗaya ciki ya ko da dubu alkhairi ko sai wata maraba da wata a marhaban bi shaharin shahrul qiyamah wata ne na tsayuwa tsayuwa da mazala sana da sai mana tsara ramadan ما تقدم من ذنب مرحبا بشارك دعاء المستجاب ما دلال وجه الذي أجل تقعني مرحبا بشهر مكارم الأخلاق مرحبا بشهر مكارم الأخلاق idan ta ta maraba maraba maraba abubuwan yin da yawa na shakka wata ne mai cancanci da duka roƙon Allah ya kai shi kuma Allah ya karɓa mana babban haɗari guda ne da muka rasa wannan zafi amin amin amin su'alin na farko mai danja sosai sosai mala'ika jibirin ce wa mazala sallallahu alaihi wa sallam me dalilin abinci ko da ramadan ya shiga har ramadan ya fita mutum ya Allah ta gafarta mai da mutum ya shiga wuta Allah ya nita kaga duk wanda ramadan ya shiga wannan ana magana da musulmi ne ko ba ka ana magana da musulmi ne dama su ne suka cancanta gafarta to mutum bai abin da gafarta mai da har ya shiga wuta ba a ba'adahu Allah Allah ya nita don ba manta ba wancan zafi a gargaje na ɗauki mabudan mai na ɗauki mai ko ba ka da ba ka da ba da shi bai ana ka ɗauki mai eh mafatihul ghaib amma yi magana kan gabara gafara dumi dumi shi ne hadisin ne kan na bada muke jama'a ba gani duk wanda ramadan ya shiga har ramadan ya kasa bai abin da aka gafarta mai ba ya shiga wutar Allah ya yi to mana da mai dumi za mu samu gafara Allah a wannan zafi man dauke wasu ibadu ne kana yin su sai Allah ya yi ya gafarta maka zunubanka mun ɗauki gaban shi kai da azumin iyamu azumin iyamu lailatul qadr duka Allah ya ban saba Ramadan ibadu wa kitaba in ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama Ramadan ibadu wa kitaba ghufira ma taqaddama min dhanbi من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ma له فيما ما تقدم من ذنبه. الدول في بعض da suka samu in mutum ya yi su Allah yana kankare mai abin da ya gabatar da zubai kamar mai al'iman me dalili a kan imani mabuki ne na kankarin zubai in ka da imani da tsoron Allah za ka yi samun hakuri daya ya yi wanda bi na amon takwallah wa kawo kolan sadida a ga auren sadida ya nake yusuf lakum a'malakum بجيبه ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم يوم تدخل سورة الله شكتين لا تتابعوا في أسكنها ينصركم آل إبراهيم وسعيوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا ظاهرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أبدا رأنا مهدين إلى جافر الإيمان في من تدوكيش شيكتين لكن إذا قم آية الله يسيبك هو يدور من الله تعالى مهدين جافر كما قال في سورة الأنفال التي يتقى المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة هذا باب رحمة ومثل في خشية الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فكيف وجه بأسنا أنا يقول يلا يلي في بكر يبقى بالبركة تجبنتي بالبيت كان يزدد لأن كنفر يبقى قناة الرحمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقد تجمعنا كما تكتبوا mabudan kankaran kananan kurakurai kaga sai ke cewa kufira da mu ma ta kaddama bi in zambi to akwai kufira ma ta kaddama bi in zambi bi zambi sannan kuma akwai sayyi'a sayyi'a su ne kanana ne zunub kuma su ne ne ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والسيئات هي تماما كده الذنوب su ne manya manya in kaga an ambata mafira to yana tafiya da Allah manya manya in kaga kuma sayyi'a ko tafsir yana tafiya da Allah kanana kanana wannan da kanana kanana suna nan da yawa ɗaya daga ciki ne da mun yi manya manya ne fuka automatically sai Allah ya kankare mana da kuka والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم جل كفر عنهم والأمهات كده لقلبكم كوي يكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ونسك الإيمان لمن الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا ونسك ايمان وعملوا الصالحات بعد ايمان لكما عيسى وآمنوا بما نزل على محمد سك الإيمان لمن الله صلى الله عليه وسلم kaga a sunna ke littafin Allah da sunnan manzo Allah suka yi imani zan ana ce mai Allah ya ce zai sallama manzo Allah ya ce zai sallama wani shine asalin ahlus sunna amma duk wanda za ce mai Allah ya ce idan ka kaulani manzo Allah ya ce idan ka kaulani ko shine shugaban majalisar jihari ba imani ba wai tafi shine a'a aiki shine yanzu yana yawa ne bawan Allah can gefe da kuma san shi ba sai zai gudu gaba ɗaya ko ba kai tara yana yawa mu san shi ba amma kuma martaban shi a gurin Allah ya kula ya kula ta akwai ne rufa ash'ata aghbara madfu'in bil abwabi law astama ala Allah la abara kuma nan ban zo na ash'ata aghbara ina ash'ata aghbara yake nan to kaga suna gefe bayan Allah suna gefe yana yiwa sai ya wuce su gaba da to za mu dan taba da me da zan ce kuma Allah ya gafarta mu ya sai ku gafarta Allah Allah ya gafarta mu a tunda mun dauke su ba su ne su mu dauki abubuwan da za mu faɗa Allah ya gafarta mana ka ɗauka ko da daga tsarki zuwa sallah daga nan za ka samu wurare da dama da za ka na ɗaya shiga ba gida ka shiga ba gida sai ka kuma da asal sunna na ne gufranat na ne ko ga karar da in ka yi alwala alwala kan ta ne mafi na kankarar zunubai zunuban ka suna buga tare da ruwan ko tare da ƙarshen tuwa kai har ka su daga tsakanin fara sannan kuma da su kayan alwala ta samu gafara نبيون ربكم لا في أكوى اللهم اجعلني من التوابين كما رضو عنا أنت ما تكتب ما زوجه لها كان كاسا مصنبا كاسا وصلنا من جمع اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المطهرين بمن أن السر ذيك السنة جدا إن كتب أسلام الصلاة ابن القيم يا أحمد الله بمن أن السر ذيك اللهم اجعلني من التوابين domin Allah ce inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana san tawwabin masu yawan zuba to kana ce Allah ka sanya ni cikin wa ja'alni min mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin araba na Allah ya ki to ku shigo sallah aka samu labura ne da yawa da muke ne da ya kamata mu dinga roƙon gafarar Allah ya kamata ya cancanta amma sai dai mu je mu je sauri-sauri me yasa ba a tsallan da sauri ba shi yake hana mu irin wannan abu to kaga kuma ga addu'ar da malaika jibril ne alaihi salam ga addu'ar da manzon Allah to ko da da mu sauri a Ramadan sai nan ba lokacin sauri bane lokaci ne na kuwa kai sallar da kyau mu karanci قيام رمضان ده ما هو كده اللي في تفصيلي بقى قيام رمضان مقال يقول من بركوة قيام رمضان قول الزكية كما يقول المسألة كما الانتكاف قول كما صدقة الفكر يعني صدقة الفكر يقول الزكية هنا كلام كان متقوى لي كما كان تفصيلي تفصيلي قول دي ما تبقى قول دي كرتا

kenan yi ƙoƙarin samun abin da zai kai kuma mutuwa karama Allah musamman a cikin sanda ka ga yanzu daga cikin kwanan da kake neman gafara wuri jajjan wuri na farko da wani cuta na wanda muke darasi musamman a kan ruwa da cuta kuma ta ɗauka masu kwanan da biyu du'a da cuta da kuma ke tabarai da suke kawo farashi farashi farashi a cikin da tabarun المسلمين دعاء الكتاب تتبع في أسرار المباعث من هنا التوحيد ديوا أنا إما أن تكتب الله أكبر الحمد لله رب العالمين تجد الله أكبر الحمد لله إلى كل مدى تجد باب سميتا توحيد جدا وقويا وقويا تبقى الله أكبر يبقى تجد kamar da maza Allah ya yi sakata hure hadan me yake cewa abu hure da hakin da kudi ya tsaye tsaru ko zai ji ne a maza Allah yake fada bai ji komai ba bai bi abi an ga ummi ya rasulullah ara'aita sunnata bayna at-tasbih wal qira'a ma taqulu ni kake fada ina sha Allahu ba'idi baini وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب daga Allahumma ba'id ya Allah ka nisantar tsakanina da laifuka na kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi kamar ka nisantar tsakanin gabas da yamma اللهم اكفني من خطاياي كما يلقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اكفني من خطاياي بالماء والثلج والبرد in Allah ya karɓar da kai salatu zuhur sai ka samu Allah ya karɓa maka in Allah bai karɓa salatu zuhur yana yin salatu yana yin wani yana yin jari a gare su biyar take wani da mai wani ba na biyu a rukunu kana jami? me kake eh? eh, ce a rukunu neman gabaran Allah اللهم اغفر لي ايه الركوبة سبحان ربي العظيم وبحمده جايبك شيء ويا ربك Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma rabbika. Jadi apakah mau kamu berhenti? Ah, Subhana rabbiyya al-azim wa bihamdika. Apakah mau berhenti sampai di mana kamu berhenti? Jadi ada kalau tentu lah, lah, ada tempat yang wajib ada tempat yang lah. wajib. Ah, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma rabbika. idan ka je cikin sujjada ma haka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli biki wata suna musharaka tsakanin rukuku da sujjada idan ka je can cikin sujjada har yanzu akwai me allahumma ighfirli dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره a wannan bude ne bai wuce za ka samu ba ba ita wani haka kafin ka kai wani ma Allah mu Allah mu Allah mu mafiri da fi kullahu za ka ji ba sai Allah mu kawar to kuma dole ka samu ne dole ba da Allah mu mafiri da fi kullahu din ka mu wajen da mu kafin kai ka taso ya koma haka dole sai ka sake ki kaga limamai suna da domin kan wannan abin ya kamata ke ka kasance har yanzu ka mai da samu biyu ko uku ka samu a yi zaune a kan domin ta goya da sai mu zage mai Allahu tafsiri daga gafara cikin sallah tana da muhimmanci اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وادبرني وعافني وارزقني

cikin masu arziki ne Allah ka dauka kai kuma babban arziki shi ne Allah shiga da kai aljanna shi ne babban arziki wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allah lahu rizqa asalin arziki kenan ka samu kanka cikin aljanna kuma kana cewa arzikin na duniya da lahira gaba daya warfa'ani kuma Allah ka dauka kai daga duka idokoki ko wannan guraren yawanci muna gaggawa ba ma kaiwa gaci Allahumma wafini warhamni kuma matsaloli suna da ka samu akwai sakaci in wannan addu'o'in da ya kamata a iya ne ka samu ba iya kuma ku gode wa Allah za ka samu ana karanta da sunna asalin sunna ka je wasu guraren ka samu ba ma ne amma ina karatun sunnan babu ka je ka duba sosai akwai ƙarfafin ana karantar da mu malama zai karantar da mu amma ka ce ka duba me ake karantarwa ba sunna ba ce amma ka kace da izinin Allah dole ne zo ya zauna nan da izinin Allah ne kokarin kawo ka san-san tsantsan madarar sunna da kai godiyar Allah ka a cikin sujjada ba fara ka dago ma ba fara don ka je can karshen duniya ma me ka fara abubakar radiyallahu anhu ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bara addu'a سيكتيمي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك هذا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أقول لها أدوها لما يمنتي بتجاهها abubakar sai Allah an mai baranta kuma za Allah ba za ta da kalmar da shi to sannan kafin sai sallama sai kai ne Allahumma qfirli ma qaddamtu wa ma akhartu kaga ma qaddamtu wa ma akhartu abinda na kaddamar abinda na yi da ma abinda bai yi ba wa ma asrartu da abinda na koyi wa ma a'lantu da abin da na bayyanar abin da bai a bayyane ya zama kuskure wa ma asraftu da abin da bai zama iya ne shi biya ba ta hakkin Allah sai ka ga sai za ka yi abu kana ganin cewa ibada ne kuma kai zama iya ne duba annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam me yayi ya ba mutanen jawabi ban karba ba da biya dan adam sai fiye da shi to ga wannan fushin ya annabin Allah waye sai ka yi ta dalilin Allah ta dalilin haka sai da Allah ya kulle shi a gado can cikin gidi a kan ne ya yi fushi saboda mutanen ya mutuwa ya ba su ba. sai ka gare eh, ya cancanta ya fushin a amma waye sai ya fushin shi ne abin tambaya sai da Allah ya kulle shi a cikin ruwa to ballanta kuma ibada zo mai zarfafiya ya kamata a yi kaza ya kamata don dai har fushi mutum ya fushi bai sai ya yi ba har aka kulle shi to kuma wanda zai zai ibada ba hmm? ka duba wannan da ba zai da wanda zai ibada idan sun ya ya fi janta nan a fatar da gashi ya zo a amma asraftu shi ne abin da nake shi ne ga fara masallaci wa ma anta a'lamu bihi minni da ba abin da Allah kai kafi da kai za ka ga kai abu tun kana daukar ibada ne Allah ne kuma gurin Allah ko an gane wannan ba shine wa ma anta a'lamu bihi minni abin da kai kafi da kai annabi mu alaihi salam tambaya kawai ya Allah ai dana yana da rubiya ne zama mai kai ba gurin Allah ba ba gurin mutum ka duba annabi Musa da kai tambaya kawai ya zama wa kai to wannan gurin Allah tambaya kawai in tabbatani fala tasalni an shay kada ka tambaye komai ba na gurin to kaga tambaya ko shawara ma ya zama mai ya zama wa kai ya zama ne shawara ya bayar sai wannan farkon da ka tara ya da mustaqalla a jira. da ka ta dauki lada da ka ce zuwa ka lada shi ke da kai a kai na kore ka to ka ji wani mutum ma ke da su ka tambayi wurin Allah kai kana ga dai kai ibada alhali gumi misali ladan bai ce wa daidai da tsawo a haɗa kafaru a haɗa yatsun kafa ai ta ga shi abu ne mai kyau to waye ce ba da waye ce faɗa ka waye ce a littafin ya Allah ya ce a haɗa ba ko ya ba eh ka duba sosai ne waye ce a yi haka ne amma ka ga jera umarni ne ko to kaga wannan saba sunna ne domin manzo Allah ya ce a haɗa ya tsoka ba ba ne amma shi duk wanda zai faɗi wannan kaga da kyakkyawan niyyar gaba kuma ya saba wa manzan Allah saboda manzan Allah ba haka yake kuma kaga zai jaje idan sai a haya da a shi ne wa ma anta a'lamu bihi min abin da zaka yi da kyakkyawar kiyasi amma gurin Allah kuma والعياذ بالله في ذلك البيت أنت المتقيم وأنت المتقيم لا إله إلا أنت وكذا أنكلم مساجي كنا أصلى كنا وكيا وإنني wuraren da ake neman gafara na mata kuri ya kai nawa a cikin sallah kawai daga kuma daga bayan gida alwala yawa alwala da kuma zikirin da ake bayan alwala duwa wani sijda a rukuku a sujjada tsakanin sujjada sannan kuma shan aljanniya na hadisin abubakar da kuma na umar bin lima kaddalo zai zama kamar tare kenan to ka dauko wani ne da kake mu'amala da gafara safiya da marike musamman kana azumi kada ka manta da me sayyidul ba. kar ka manta da wannan Allahu anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana الذنب عليه وأقوم بذنبه فاغفره كما فاغفره لمن غفر له إنه لا يكون الذنوب إلا الله baka sa fiya da farince in mutum ba ya mutu shi dan yana jin dan aljanna sannan ka kiyaye zikirin da Allah sallallahu alaihi wasallam kiyaye kamar da astaghfirullah أستغفر الله وأتوب إليه يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة إذ أستغفر الله وأتوب إليه فأستغفر الله أستغفر الله كما يهتم إلى الاستغفار كيف أن النبي أستغفر الله كان أستغفر من تلك الاستغفار أو كمان الاستغفار لأن بعض الناس يستغفر الله من هذه الاستغفار yadda muke furta istighfari yana buƙatar sai mun sake neman gafara a Allah to kaga ka ce wa astaghfirullah wa atubu ilayhi musamman bayan sallah kuma karka ce za ka koma sai barra bacci na bayan Allah wannan baccin hasara ne sai dai mutum bayan da iya ta gaji ta gaji amma an yi da hali a dinga bari sai ma rana ta gudu to kaga akwai irin ko رب اغفر لي أن يقرا أن الله لا يملون أمامي بلا فتنه أن أمر الدنيا عبد الله بن مالك كيف كنا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة تدرينا كامل رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم سيدي يقول على تعالى إنا فتنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الا كما تقول من امامتي الى جامي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم يجري ثم سال الله صلى الله عليه وسلم ورغم كذا تتقوا الله عبد الله ورسوله yace sun kasance suna shirka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari to da yi a bakin billah rabbi billi wa tub alayhi innaka antas tawwabur rahim to daga cikin alkawu sabahi wa masa kana tare da irin wannan sannan har yanzu kana tare da duk lokacin da za ka hau abu gaba wannan kuma yau da amma cikin ramadani ya fi tsada mutum ذكرت من كان وانا أبو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من لا علي بن أبي طالب يقول بها بهوى ليس قفشي ليس بسم الله ليرونك الحمد لله إن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين إنما تأتي فقال سبق ونصر إذا وقع الله في مالك ونصر بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ali bin Abi Talib da wannan addu'a ta ga yayi dariya sai ya amira mu'mini ne ma bai dariya yace na ga manzon Allah sunna take da mata ina ma kini sunna take to duba irin wannan ya ga manzon Allah ya dariya lokacin da ya hawa abu hawaiki to shi ma da ya zo ya hawa bai dariya ya na dariya ya Allah yana mamakin bawa har bawa ya ce ya Allah ka gafarta mu zunubai ni ya san bawa ne ki gafarta mu ya Allah kaga sab dariya dariya wa ka da ma kuka kuka abubakar radiyallahu anhu ya tsaya bari mimbari sai kuka sai sai saboda me manzon Allah ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mimbari ne kuka to saboda ka kima da yana sai kuka kai yunwa yunwa har yunwa akwai suka suka da Allah yana jin yunwa sai sun yi kokari sun yi kwaikwayo da yunwa manzan Allah yunwa ita gaba ce wani ko yunwa manzan Allah ka duba hadisan misal me misal shine tazarcin azumi idan ana neman zan da baki ba za a yi buɗe baki ba sai a zarce har dare ma ya nemi in an zo sauran ma ba a yi sauran a zarce na mu yi wannan an sunna sunna zaki sai a faɗa mana mutum sunna kan bidiya za mu za mu yi wannan sunna sak kuma za Allah ce duk wanda zai misali ne wasu ila sahar kai ta zarce za ka gana mu da baki amma ban da kai masu da cewa manzo Allah ya hana sahabbai a suka ce ya rasulullah sai sunna sak tun da kai kana yin ba sai ya tuni ba ka bango da jawo amma dai sai da suka yi kwana na ɗaya kwana na biyu ba hujji har yi wa manzon Allah bai yi kuskure gaba cewa ta muke ke nan ko sai da zuwa yi mu kunna za su ji za su wawa wawa shi ke nan kuma sai ka mutum an ta gemu na ta kuma tura ibadi da duka suna yau maka dole sai mutum tsoron Allah kan wani yin yi mu da wani to kakan ka zo za ka hawa jama'a sai kai ne kai ilmin da Allah ta ba sai Allah ya yi ya Allah ya gaba don kana ta dai wanda aka ce Allahu rabbi Allahu rabbi ko rabbi fi to za ka tafi su da dama to kaga wancan sati mun samu a wajen goma ne wannan kuma ga shi ma wajen goma sha to dan ka tafi da su kira ba su izinin Allah ta'ala Allah ba zai na maka da izinin Allah ta'ala shi kawai na mu ka taro kana neman gafara Allah ba Allah ba zai na maka da mun samu lafiya ne sha sha to musamman ka tashi da daddare to zai mu ɗauki dare da kuma lokacin gobe mutumin da ya tashi da daddare man ta'arra min al-layl huwa ne farka da daddare sai ce ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم يقول يا رب اغفر لي ما لا تغفر أقول أقول إذا مثلا من آلاف الليل سبحان الله بدأ لا إله إلا الله إذ يدريك الرب أسيد مني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أتوقع تديني أن يجري a goma baka iya maka da jikin mutum da kuma a tafi sai subhanallah walhamdulillah wala ila illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al ali al azim idan kace wa rabbi fi kenan Allah to kaga in cikin dare ne yanzu kana da garaba kan garaba sa Allah ya san ruwa sanan duniya cewa zai nemi gafara kan gafarta mai yanzu ta ka ce rabbi fili an ba ka ta kai da ke da lokaci wannan wannan abu a karan da yawanci a karantar da mata musamman su suka fi mu tashi da dare ko ba don komai ba don sai ne sai girgin abin da ba za ka ce ka mata ko ba ka zai ji daɗi ni ko mu kaza ni ko mu kaza sai dai kuma za ba ma iya wannan ko to saboda ni ba ma iya sai mu tambayi kawo saboda ni saboda bai ba sa iya tsaya su aiki da dare ko wani sun jan gida ne saboda me ba akwai al'ada da irin namu cycle dubu ba akwai kuma me yana akwai jiji da kai ni ne mai gida ina jiji ni ni ne gida ne to saboda haka ba dama tsaya su aiki da ba manzo ta shi ba mai gida ba ne shi ne ma asalin mai gida ba shi ma ta mai gida shi irin matan manzo Allah irin matan mu kama an tambaya shi rabbi Allah ana ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne kana fi minnati ahli sunna sak kaga ne kana fi minnati man ahli wata ma sunna ce ka dinga taya ta aiki ki dinga taya ta aiki iya abin da za ka iya in shara ne ka dauka in wanke-wanke ne inda wanke ne kai ta daure inda ka duka ne abin da daga za ka iya daga in ka ɗauki wannan sha Allah sai ka samu kai ma ta ne na zai Allah ka saka to musamman ka ga suke tashi da daddare don ta tashi kar ta tashi banza ka kasance tana wata asiri ko lokacin da ta tashi duk da cewa ba mata ba kamar sun ji ko karatu hmm? ما ذهب da تيجيكم من الله أعلم أما إذا أبدا ولا بد من تقولين ya akwai karatun da muke zama ta na gwada su na gama ga Allah akwai masu kai sosai ko in ci ba da muku a cikin yin gulmi kuma sai suka samu ɗanyi ɗanyi ɗanyi ɗanyi kuma mun ba su yi da rubutu mai kyau kyau yana yawan rubutun kwanta ne ga nan rubutu mai kyau da ke ma ja Allah ma sha Allah kaga in sun sani shi ke don ban yi ba a karantar da zuwa gida in an tashi da daddare mai la ilaha illallah wa la ilaha da wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah